wato masaniyar tattalin arziki kuma tsohuwar ministar kudin Najeriya Ngozi okonjo uwela ta zama mace ta farko kuma 'yar Afirka ta farko da za ta shugabanci wato hukumar kasuwanci ta duniya. Bayan tabbatar da naɗin nata a ranar Litinin na wancan lokacin yayin wani babban taron masu ruwa da tsaki kan tattalin arzikin duniya. Gabanin naɗin ungozi a ranar Litinin ta fuskanci kakkausar suka musamman daga gwamnatin amurka da ta gabata wato ƙarƙashin donald trump wadda ta ƙi amincewa da goya mata baya duk da kasancewarta mai rike da shaidar zama 'yar ƙasar wannan dai shine karon farko a tarihin hukumar da mace kuma daga afirka za ta jagoranci wato bayan karewar wa'adin roberto azevedo da ya jagoranci hukumar Bayanai sun nuna an haifi Ngozi ranar sha uku ga watan Yulin shekarar hudu a garin Ogwashi-Oku na jihar Delta a kudancin Najeriya. Mahaifinta Chukwuka Okonjo farfesa ne tun a wancan lokacin da ya fito daga wato gidan sarautar Ogashi. Ungozi Okonjo Uwela ta fara karatun firamare a Queen's School da ke Inugu, Kana St. Ene da kuma International School a Ibadan gabanin tafiya wato Jami'ar Harvard da ke Amurka a shekarar 1973 inda ta karanta wato tsimi da tanadi kana ta samu digirin digirgir a fannin tattalin arziki kana ta ci gaba da karatu a jami'ar massachusetts inda ta karanta wato fannin hada-hada kana kuma kasuwancin zamani a jami'ar. ungozi ukonji uwela wanda yanzu ke da shekaru wato 66 a wancan lokacin a duniya ta yi aure kuma tana da yara hudu mace guda hudu sannan kuma maza guda uku. A shekarar 2019 ne ungozi ta samu shaidar zama 'yar kasar Amurka bayan shafe shekaru 25 a harkokin tafiyar da banki na duniya kana shekaru takwas a matsayin ministar kudin Najeriya. Yanzu haka dai Ingozi ta kafa tarihin zama bakar fata kuma mace ta farko da ta hau wannan kujera ta shugabancin hukumar kasuwanci ta duniya inda aikinta ya fara a ranar ɗaya ga watan Maris na wancan shekarar. Ƙarshen rahoton kenan a madadin waɗanda suka taimaka wajen shirin ya iso gare ku. Ni Abubakar Lawan Sani